وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a ci gaba da karatunmu na tafsir a yau insha Allahu ta'ala za mu ci gaba yau yau musulasa ranar talata ko? yau musulasa bakwai ga watan ramalana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina tana da shekara bakwai, wanda ya zamo daidai da ashirin da hudu ga watan biyu miladiyar annabi isa ɗan maryam alaihi salam idan gregorian kalanda ya tabbata shekara da shida, ya tabbata a wajen 'yan albashi amma a wajenmu yana tangaɗi bai tabbata ba daidai kawai da yake a rubuta a cikin tarihi haka to haka za a yi ta tafiya kuma idan ba a manta ba muna nan cikin suratul tahrim sai dai kafin mu ci gaba akwai takardar neman baran addu'a a wajen ‘yan uwa musulmai wa yankin gwana district alkaleri local government area a nan jihar Bauchi suka ce bayan gaisuwan musulunci tare da fatan kuna cikin koshin lafiya muna neman baran addu'a dangane da abin da ke faruwa a wannan ƙasa mu, wanda a halin yanzu 'yan ta'adda sun addabi mutanen yankin gwana har ya kai ga mutanen gari sun fara hijira zuwa waɗansu garuruwa da muna addu'a Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali. Allahumma na fi autanina, Allahumma na fi autanina, Allahumma na fi autanina, وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل قيادتنا في من خافك واتقاك يا عزيز يا غفار الله يبام zaman lafiya da kwanciyar hankali ba ma a wannan yanki kawai ba a duk Najeriya gaba daya da ma duniya gaba daya tun da kasancewa waɗansu matsaloli waɗansu 'yan banzan cikin mu suke jawo mana waɗansu maɓarnatan cikin mu suke jawo mana saboda haka duk da haka ba zai hana mu yi addu'a Allah tabaraka wata'ala ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali ba dama ita fitina idan ta zo la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ubangiji ta'ala yace ba za ta shafi waɗanda suka yi zalunci daga cikin ku kawai ba sai ta haɗa da mutane da yawa saboda haka abubuwan da suke faruwa abu ne waɗanda yake ba su da daɗi ko kalam yasa dole mu yi addu'a Allah ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ya ba mu shugabanni masu adalci Allah ya ba mu shugabanni masu tunanin kare haƙƙoƙin talakawa Allah ya ba mu shugabanni ba masu tunanin kare aljihunsu da iyalansu ba Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu shugabanni masu tausaya mana waɗanda za su rike addini hannu biyu suna tsoron Allah suna girmama manzon Allah sannan suna ganin mutuncin kowa da kowa saboda haka Allah ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali ya ku yan uwa ajiya mun shiga tafsirin wannan sura tafsirin surati tahrim wanda muka ce wahiya madaniya da farko Allah tabaaraka wa ta'ala yayi kira ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma kai tsaye Allah tabaraka wa ta'ala yayi Gargaɗi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dangane da haramta abinda Allah ya halatta masa saboda matansa sun takura shi saboda ya yarda da matansa Allah tabaraka wa ta'ala ce Allah mai yawan gafara ne mai jin kai amma duk da haka to ga mafita tunda Allah ya halatta maka abu to ba yadda za ka yi wani ya takura ka ka haramta makanka kar ka ji tausayin wato ainihin wani akan karan kanka musamman ma dangane da abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya halatta maka amma malamai suna bayanin cewa al'amari na mata kenan in kana zaune da matanka to sai Allah eh haka dai za a yi ta kukutawa haka dai za a yi ta murzawa wani lokaci abin da ya kamata ka yi su danne ka su hana ka yi wani lokaci abin da ya kamata su yi su ma ka takura su ka hana su yi to haka za a yi haƙuri da juna to tun da jiya mundira dira akan mata ne mafi yawa a ainihin tafsirin musaba'in wato 75% ya faɗa ne akan mata to yau kuma 75% zai faɗa ne akan maza musamman ma masu mata ɗaya ɗaya Eh. Ubangiji ta'ala ya ce, Ya kai wannan annabi, me yasa kake haramta ma kanka abinda Allah ta baraka wa ta'ala ya halatta gare ka, saboda neman yaddan matanka, to Allah mai gafara ne mai jin kai, tunda an samu wannan kuskure, to nan gaba kada a ƙara, sannan kuma ga mafita nan. Ƙarfarar Allah lakum fahillata imanikum. hakika Allah ta'ala ya halatta muku wato ya hukunta muku yadda za ku warware rantsuwanku idan kun yi don an ce manzo Allah ya ce wana na hafsa ya ce ba zan kusanci wannan ku yanga ba tunda abin yana ɗaga muku hankali da ta sake yin masa magana sai yace wallahi ba zan kusance ta ba saboda haka akwai rantsuwa a ciki kenan sannan kuma a kadiyya na ainihin shan reguwa a nan ma an ce manzon Allah ya yi rantsuwa sa Allah ta'ala ya ce kad faradallahu lakum tahillata aymanikum lalle Allah ta'ala ya sanya muku doka na yadda idan kun yi rantsuwa ga yadda za ku warware saboda haka a cikin ayan da Allah ta wa ta'ala ya ambata a can baya لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما أكدتم الأيمان Allah ta'ala baya kama ku idan kun yi hasashiyar rantsuwa mutum ya saba cikin magana wallahi kaza wallahi abu kaza wallahi ba kaza bane wallahi haka ne wallahi ba haka bane to wannan baya da laifi sai dai ba a son haka ba a son haka ko ka hango wani abu a can nesa kana tsammanin wane ne sai aka zo ana jayayya da kai mai yiwa dama idon ka yana da gardama ko kuma yunwa ta dame ka ko kwanan nan ka farfado daga zazzabi ba ka gani sosai saboda haka kace wallahi wane ne sai da ya zo ya matso kusa sai aka gane ba wane ba ne bayan kuma ka yi rantsuwa to wannan ana kiransa lagwul yamir Allah tabaraka wa ta'ala ba zai kama ka da laifi ba sai dai kuma ana son mutum ya ringa taka banzan eh, ya ringa taka banzan sai dai aya ta ce walakin sai dai akhizukum yana kama ku ne bima aqattumul aymana da abinda ka kulla rantsuwa akai wallahi bazan yi ba wallahi zan yi wallahi bazan je ba wallahi zan je ko wallahi bazan bayar ba wallahi zan bayar kaga wannan ka za ka yi wannan ka rantsuwa kace ce ba za ka yi ba to wannan rantsuwa kai tsaye balle ka ce billahi allazi la ilaha illa huwa to wannan kan ka ɗebo da faɗi eh kuma ka ɗebo da zafi saboda haka duk abinda da ka ce za ka yi ba ka yi ba ko kace ce za ka bari ba ka bari ba to wannan kullalliyar rantsuwa ce idan ba ka yi ba sai Allah ya kama ka da laifi ko kuma idan baka bari ba bayan ka rantse sai Allah ya kama ka da laifi sai dai kuma idan ka saba ma rantsuwanka to ubangiji ta'ala ya ce fa kafaratuhu it'amu asharati masaqina min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqaba faman lam yajid fa siyamu salatati ayyamin Abdullahi dan Mas'ud yana karantawa fa siyamu salatati ayyamin mutatabi'a zalika kafaratu aymanikum idza halaftu wannan shine kafara rantsuwanku idan mutum zai kafara yayin da ya rantsuwa ya karya shine Allah ta'ala ya ce it'amu akrati masaqina ya ciyar da miskinai goma idan ba zai iya ci yadda su ba aw kiswatuhum ko ya tufatar da su wasu malamai suka ce ciyarwan ya fi sauki akan tufatarwa saboda haka au anan littakayiri ne wato an baka zaɓi ne idamu asharati masaqina min awsati ma tutimuna ahlikum ku ciyar da miskinai goma daga tsakatsakin abin da kuke ciyar da iyalanku wanda ka saba ci yau da gobe aw kiswatuhum ko ku tufatar da miskinai goma aw tahriru raqaba ko kuma ku yanta baiwa saboda haka da karamin abu ne je kan babban abu eh tufatarwa ta fi ciyarwa yanta baiwa ko ba wa sukutum ya fi ainihin wato tufatar da mazaje guda goma saboda haka wannan an baka zaɓi ne ubangiji ta'ala ya ce faman lam ji duk wanda bai samu daman yin ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda uku ba yayin da ya rantsuwa ya karya to fa siyamu salasati ayyami to yi azumin kwanaki uku waɗannan kwanaki uku waɗansu malamai sun ce a jere yanzu suka ce cikin. wasu kuma sun ce a'a a wanda take sahihiya sabita fa siyamu salasati ayyam ku yi azumin kwanaki uku wannan ya gwada ko a jere ko ba a jere ba zalika kafaratu aymanikum iza halarta wannan shine kafara rantsuwan ku idan kun yi rantsuwa kun karya saboda haka ya sa aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi ainihin kafara walan suna ce abinda manzon Allah yayi wato ya sai baiwa ce ya ‘yanta ta a kan wannan rantsuwan da ya yi ba zai kusanci gansa mariya alkirtiya ba radiyallahu anha ko rantsuwan da ya yi ba zai sake shan zuma irin na reguwa ba kamar yadda Allah ya halatta masa idan mutum ya riga ya kafara shi kenan ya riga ya warware shine kad faradallahu lakum tahillata aymanikum Allah ta'ala ya farlanta muku ko ya tsara muku yadda za ku warware rantsuwanku wallahu maulakun lalle Allah ta'ala majibincinku ne yasa Allah yake kawo mana tsari iri daban-daban eh idan mutum ya saba ga yadda zai gyara idan ya kauce ma doka ga yadda zai gyara idan ka yi laifi ga yadda za ka tuba idan ka tuba zuwa ga Allah to Allah tabaraka wa ta'ala zai gafarta maka balle ma za mu samu aya ta musamman akan abin da ya fito ba. wallahu maulakum Allah shine majibincinku wa huwa alimul hakim wa huwa alimul hakim kuma lalle Allah masani ne al-hakimu kuma mai tsananin hikima yasa ya halarci bayinsa ya tsara musu dokoki iri daban-daban malamai suka ce akwai sajawa nan kuma saja'un zo da siyagul mubalaga kalmomin da suke gwada cikakken ikon Allah wanda ya fi ƙarfin fahimtar hankali komi ingancin hankali wallahu gafurun rahim lalle Allah mai yawan gafara ne kuma Allah bai jin kai ne tun laifin da ka yi da za ka cika duniyan nan sama da ƙasa da laifuffuka idan ka nemi gafaran Allah Allah tabaraka wa ta'ala zai gafarta maka yasa aka ce wallahu gafurun fa'ulun. lalle Allah mai yawan gafara ne rahimun kuma Allah mai yawan kai ne yana tausaya mana asali ma Allah ya halicci tausayi kuma ya jefo mana tausayi a duniya ba domin Allah yana tausayin mu ba da an kifa ƙasan nan gaba daya da an dade da kifa Najeriya ko da an dade da kifa duniya saboda me saboda a wannan zamani akwai manya-manyan fir'aunoni waɗanda suke alfara'ina abinda fir'aunonin baya ma suka yi wato na yanzu su sun yi fiye da abinda na da suka yi ga manyan azzalumai ga manyan 'yan ta'adda ga manyan maɓarnata ga manyan masu ƙetare iyaka ga laifuffuka ba irin wanda ba a yi hatta ɓarnan da ba a yi a baya ba yanzu an ƙirƙiro ana yi kun idan da Allah tabaraka wa ta'ala ya kasance ba mai tausayi ba ne wallahi da an daɗe da kifa duniya ka kaf gaba ɗaya kowa ma ya huta to amma sai Allah ta'ala ya kasance mai tausayi ne yana tausayin bayinsa ba duka aka taru aka lalace ba za ka samu akwai bayin Allah waɗanda suke addu'a qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun wanda yake da daddare ba sa bacci da yawa sukan yi addu'a kuma suka tashi addu'a za su hada kowa da kowa ne yanzu mun karanta aya wa taqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum kasa. amma sai ga kowace fitina da kowane irin bala'i idan ya zo Najeriya ko duniya baya tafiya da al'umman annabi gaba ɗaya, sai dai ya kwashi na kwasa waɗansu da haƙƙi waɗansu babu haƙƙi ya kwashi na kwasa bayan waɗansu shekaru kuma sai ga abin kamar ma bai taɓa faruwa ba bai taɓa faruwa ba an koma wata irin rayuwa daban wanda suka gane su gyara aikinsu wanda ba su gane ba kuma su ci gaba da laifuffukansu har zuwa wani zango da Allah zai sake turo wata annoba ko wani bala'i ko wata musiba wanda za ta zo ta kwaki na kwasa amma a halakar da al'umma ka kaf gaba ɗaya dama Allah ta'ala bai yi alkawarin haka ba ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون matukan akwai masu istighfari kamar yadda muka ambata Za ka samu masu istighfari da safe da yamma wani ya je yana barna wani kuma yana ce Allah ka ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ka samu dace wani ma za ka samu yana barna a gefe guda to a gefe guda kuma sai ka samu yana aikata aiki na kwarai khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'a a gefe guda yana barna a gefe guda kuma yana gyara to wannan wani lokaci Allah tabaraka wataala kan je ho tausayinsa yadda ba zai halakar da al'umma ba wannan bangare ne na tauhidi yasa kun ga ayoyi ne masu bayani ko masu bamu labari ko masu bayanin hukunce hukunce amma kuma ana kammala su da tauhidi kamar aya ta biyu wa huwal alimul hakim Allah mai tsananin ilimi ne ba abin da yake ɓuya ga Allah alhakim kuma Allah mai hikima ne domin duk hikimanka to wane kai da Allah saboda laisa kai un wa huwa samiul ulbasir. saboda haka akwai sajawa nan ghafurur rahim da kuma alimun hakim duk da kasancewa wannan babu alif jalam, wannan kuma da alif jalam amma dukansu sifofin Allah ne kuma karkashin siyagul mubalaga kamar yadda a gaba za mu samu al'alimul khabir kaga yayi kama da al'alimul hakim sannan kuma walmala'ikatu ba da zalika zahir ko da yake zahir yana daga cikin sifa na waɗanda aka jeranta fa inna allaha fa inna allaha huwa maulahu wa jibrilu wa salihul mu'minin wal mala'ikatu zalika zahir na'am ila wa akramaka ne allah ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ أسر النبي إلى بعد أزواجه حديثا فلما نبأت به فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعده وأعرض عن بعد ولما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير to tunda mata sun sanya annabi yayin rantsuwa akan abin da ya halarta gare shi kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo mawarwara yadda ya warware wannan rantsuwan da yayi to kuma sai Allah ya ci gaba da baki labari a baya mun ambata lokacin da manzon Allah ya haramta makanta wato Mariya al-Qiftiyya radiyallahu anha ko ya haramta makanta shan zuma na ainihin reguwa Magafir ya ce manana hafsa kada ta kuskura ta ainihin bayyana ma kowa kada ta faɗa kuma an ce da maganan kalifanci na iyayensu a bayansa ya ce kada ta faɗa ita kuma sai ta taɗa manana aisha tun da damar ruwayoyi sun tabbatar da cewa wato sun haɗa baki ne eh, sun haɗa baki Kuma wani lokaci dama haka ne manyan mutane da kuke gani Allah ta'ala ya ba su ɗaukaka amma duk da haka akwai kurakurai irin nasu wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya tsallake eh ya yafe musu yasa aka ce sahabban annabi bayan Allah ne masu daraja waɗanda Allah ta'ala ya zaɓar su wato ya zaɓe su domin su kasance sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa idan da Allah ya ga daman zaɓen ka da ba za ka zo a wannan zamani ba balle har ka zama fotografa. da za ka zo a zamanin annabi kuma ga ka zo a zamanin annabi ko babu komai ya fi maka wannan zamani ɗari bisa ɗari ko ba ka bane tunda annabi ya ce la tasubbu ashabi ya ce la ta subbu ashabi kada ku kuskura ku zagi sahabbaina fa wallazi nafsi bi yadi ina rantsuwa da wanda raina yake ga zafinsa wato lalle ɗayansu idan ya yi sadaka da rabin mudu Allah ya baki lada ya fi sadakan da ɗayanku zai yi da kwatankwacin dutsen uhudu na nauyin zinare saboda haka ka ɗauki biliyan guda ka bayar ina jin biliyan yana da yawa tiriliyan yana da yawa mu dai muna ji ana fala ne eh ba domin ma ana yawan rubuta ba sai ka ce wallahi biliyan din ma ƙarya ne sai ka ce ƙarya ne ko tiriliyan ƙarya ne ka ce babu kuɗi mai yawa kaman haka saboda kun san mutum bai baya da abu to dama zai ce ba haka bane to ka ɗauki biliyan guda ka bayar sahabi kuma ya ba da rabin mudu ko da na kafa ko na hatsi ladan da Allah zai baki ya fi ladan da zai baka nesa ba kusa ba saboda me saboda matsayi matsayi shi ya fi ka matsayi tunda ya zauna tare da manzon Allah ya yi imani da manzon Allah ya yi yaƙi da manzon Allah ya saurari karantarwar manzon Allah mala'ika jibrilu ya zo da alkur'ani a lokacin yana tare da manzon Allah ko kuma gaddan tsariyan to kaga akwai bambanci saboda haka su waɗancan da suka zo a wancan zamani su ma akwai kurakuransu da suka aikata akwai kurakurai irin nasu amma Allah tabaraka ta'ala ya gafarta musu yasa a yanzu muke cewa kar ka zo ka je an ce ai matan annabi sun yi kuskure kaza ko sahabi ya yi kuskure kaza ka je kawai ka zauna a gindin bishiyan ƙauyenku ko ka je ka zauna a bencin shagon shagonku ko a ainihin dakalin ƙofar gidanku ko a ainihin mazauna ko inda ake taruwa kana cewa ai sahabbai ma ashe sun saba wa manzo Allah ba su kyauta ba sahabbai ma ko matan annabi sun yi kaza to ka sani matan annabin nan Allah ta'ala ya ce uwayen mu'minai ne kuma matan annabin nan sahabban manzon Allah ne kuma matan annabin nan da ba su da kirki da Allah bai zaɓe su su zauna tare da manzon Allah ba yasa Allah ya ce al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون saboda haka Allah ya riga ya zaban masa waɗannan ko nana Hafsa da annabi ya sake ta aka turo mala'ika Jibril cewa ya mayar da ita mun karanta a can baya kuma aka kafa dalilai guda uku dalili na farko innaha lalle ita qawwama tana tsayuwan dare tana ganawa da ubangijinta sannan na biyu sawwama tana azumin nafila tsakaninta da Allah subhanahu wata'ala sannan na uku fa innaha min wato tana ɗaya daga cikin matanka a gidan aljanna saboda haka shi yasa aka ce annabi ya mayar da ita sai ya mayar da ita to kaga kai ka zo kana ta lugugu ta cewa ai sun saba ba su kyauta ma annabi ba ba eh ka karanta a labarai bayan ka karanta kai kuma ka dauki darasi da matanka na yanzu amma matan annabi wato iyayenku ne sannan matan annabi in ka je ka zage ta to tamkar ka zage uwarka sannan eh idan ka zage matar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kai matan annabi mata ta fi uwarka daraja a wajen Allah subhanahu wa ta'ala to yana da kyau a gane wannan wa id atarra annabiyyu ya da annabi ya ainihin boye magana ila ba dai azwaje zuwa ga wata daga cikin matansa me yasa ba ambaci sunanta nan ba saboda girmama mata saboda girmama mata hadisai su ne suka fassara yasa ake tambayan yan kalakato cewa eh ɗaya daga cikin tambayoyin wa iz atarra nabiyyu ila ba'di azwajihi hadisa kama ci gaba falamma nabba'at bihi wa atarafa Allahu alayhi arrafa ba'dahu wa arada an ba'dihi فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير a nan duk da mai rai aka kawo ina za ka samu sunayen ɓalo-ɓalo? sai ka koma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa a sarra annabiyyu yayin da annabi ya ɓoye zance ila da azwajihi zuwa ga wata daga cikin matansa hadisan zance na musamman na haramtawa kamar yadda muka yi bayani a baya falamma nabba'at bihi yayin da ta ba da labari da wannan bayan ya ce kar ta bada labari wa atharahu Allah alai Allah ne ya bayyanar da shi ya bayyanar masa da al'amarin shine wa atharahu Allah alaihi ita nana aika da aka faɗa mata sai ta yi zugum ta yi shiru sai Allah ta'ala ya ce to wanda ka bata amalan maganan nan fa ta fala to idan matan annabi an bata amanan magana ta fada wannan yana gwada halin mata saboda haka kai ma ba za ka zo kana da mata guda biyu ko guda uku ba ka bata amanan magana balle mai mata daya eh ai in ka faɗa mata magana duk yan uwanta sai ta sanar da su ita kuma illanta kenan eh amma wane ne ogan illan wa ya jawo illa don haka idan ka faɗi sirri wa matanka ta faɗa a wani waje to wannan ya gwada kawai ta ɗauki halin mata ne ta kasa danna wannan hali to bai kai a ce ka zo kana ɗaga jijiyan wuya ba tun daga abin da ya faru ma a gidan annabi ka ɗauki darasi daga nan kuma annabi ya riga ya faɗa matan nan a tankware suke in ka ce za ka miƙe su ɗari bisa ɗari karewa za su yi karewan shi ne ka sake su kuma idan ka sake su ba mamaki Allah ya halaka da fitina to shi yasa ake ce namiji shi ya yi haƙuri to me yasa maza ba sa haƙuri yanzu duk kotun da ka je za ka samu rigingimin aure sun fi yawa Allah ya sauwake wannan ya gwada maza ba sa da haƙuri ga yawan son auratayya a ta aure amma kuma babu haƙuri ga zalunci ga rashin kiyaye haƙƙi kaga mutum ya zo ya auri wannan ya ajiye ta a rafin albasa ya auri wancan ya je ya ajiye ta a turon ya auri wancan ya kai ta miri ya ajiye ta ya auri wannan ya je ya ajiye ta a filo. to ya za a yi ka kasa kanka har gida hudu haka sai dai idan mata sun yafe ma haƙƙinsu kawai to don haka wa asarahu alai Allah ta'ala ya bayyana da ke a bisa wannan cewa sirrin kafa an bayyana an da ba'dahu wa a'rada an ba'd a wata qira'a arafa ba'dahu wa a'rada an ba'd maza Allah ya fahimci wani bangare sai ya fada arrafa ba'dahu sai ya fada yace ai maganan nan kaza bakin fada ba aikin fada bayan kuma na ce kada ki fada me yasa kika fada wa a'rada an ba'dir ya kauda kai gabarin wani bangare bai faɗi labarin gaba ɗaya ba wannan an gwada ladabi na manyan mutane ko mutuntawa irin da manyan mutane mutumin da ya maka laifi ba za ka faɗi laifin gaba laifin ka fara faɗa ya fara ɓari sai ka ce to kar ka sake ba sai ka faɗi komi da komi ba saboda shi dattijo baya kaiwa ƙarshen irin wannan da mummunan abu ne balle ta takurawa ne wa rada an ba'din ya kau da kai ita kuma ta faɗi labari gaba daya ita bakin ce kaza ba ita da kanta ta gane cewa eh lallai ta yi kuskure tunda ya hana ta faɗin duka magana amma yi kin faɗi maganan kaza to buɗan bakinta kala sai ta ce mana an ka haza waye ka wannan labari waye baka wannan labari to a nan in ya ce nana hafsa ce ta faɗa masa to ita za ta baki hakuri amma in ta juya kuma za ta dire akan wa akan nana hafsa yanzu a lokacin aka zo aka fala maka tsaye gumi duk yadda aka yi to kar ka fadi waye fala maka duk yadda aka yi eh yasa mai mata biyu fa yana da basira balle wanda yake da mata fiye da haka saboda za ka iya samun wata a cikin matanka mai wayo in ba kai sa'a ba mata fi ka wayo nan da nan za ta iya gane wane ne ya faɗa maka abu kaza to irin wannan ko da wata ta faɗa maka ko wani ya faɗa maka to ka yi ƙoƙari ka danne domin saboda mai kada a faɗaɗa fitina domin da yake shi annabin Allah ne lokacin da ta tambaye shi man an ba ka haza wane ne ya baka wannan labari kala na al alimul khabir ya ce wanda ya bani labari shine ne cikakken masanin nan mai ba da labari Allah to sai ta ce ta yi kuskure ba za ta sake ba kuma dama abin da ake so idan mutum ya gane kuskuren sai nemi gafaran Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗan adam ne idan ka masa kuskure ka nemi yafiyansa kuma duk wanda yake kokarin yafewa to babu abin da zai ƙara masa illa idra zai ƙara masa ɗaukaka ne a wajen Allah subhanahu wata'ala sai kuma Allah ya ci gaba da yi musu wa'azi su biyu tun da already abu ya riga ya faru kuma Allah ya sanar da manzon Allah to sai Allah ya ce in ta ta tuba ina إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير to sai Allah ta'ala ya saukar ma da aya sukutum da aka fitar da su su biyu aka yi ishara zuwa gare su amma ba tare da an ambaci sunayensu ba in tatuba ila idan kun tuba ku biyunku zuwa ga Allah shine in ta tuba kusa idan jama'a masu yawa ne za a ce in ta tubu misali ina fata an gane idan kun tuba dukanku wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum misali idan kun tuba ya zama fi'il madi in ta tuba, mata guda biyu idan namiji ne in ta tub in ka tuba idan mace ce fa in tubi, idan kin tuba idan su biyu ne in ta tuba, idan kun tuba sawa'un maza ne ko mata don anan baya bambantawa ulubu kuma. hakika ku sun karkata wajen rashin goyon bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan shine fasara kai tsaye da wa yake da nana Aisha da nana Hafsa in ta tuba lalle abin da kai laifi ne Allah tabaraka ta'ala ya ce kun yi laifi wato fakat sagat qulubukuma hakika zukatan ku sun karkata wajen rashin goyon bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam tunda annabin Allah ne mai daraja duk abin da yake so kamata yi kuso balle ma an ka dubi matan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a dalilin wa suka samu daraja a dalilin sa yaza wani lokaci tsayen mace kenan a dalilin ka ta samu daraja da martaba amma ba ka yi sa'a ba ta rinka murƙusa ka kenan yayin eh, wannan shine gaskiyan zance ba domin ta aure ka ba da ba san da ita ba da ba wanda zai martaba ta da ba wanda zai martaba ta saboda kullu fatatin bi ha mujaba kamar yadda yarka za ta yi gadara da kai haka uwarta ma za ta yi gadara da kai sai dai in baka da sisi amma in ka samu kima a cikin al'umma to tana son duk inda ta je ka yi ƙoƙari ta ainihin liƙa kanta da kai domin za a fi ɗaukaka ta kuma kat'an waɗannan mata guda biyu ba su samu daraja ba sai a dalilin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to me yasa abin da yake so ba za su so ba su takura ki ya haramta ma kansa abin da Allah ya halatta masa in ta tuba idan kun tuba ila Allah zuwa ga Allah to ba ga sagar kuma da man zukatan ku sun karkata wajen rashin goyen bayan manzon Allah nan kai ka ce akwai takadimi da ta'khiri kamar a ce faqad ƙulubu kuma hakika zukatanku sun karkata zuwa ga rashin goyon bayan manzon Allah to in ta tuba Allah idan kun tuba zuwa ga Allah to tuban shi fi muku tun fal jawabu mahzufu kamar yadda malamai suka yi bayani Na. wa in ta zahara alai amma idan kun nemi taimake keniya, idan ka je ka karanta a nasosin hadisai ɗin. za ka samu cewa tattaunawa suka yi a tsakaninsu suka hada baki kai ma kana da mata biyu ko uku ko hudu suna iya hada baki eh musamman a ce mai mata hudu ko mai mata uku guda biyu za su iya hada baki su yi ta cutar da ɗaya kana ta ganin laifinta alhali ba laifinta bane har ka sake ta sai ta gaba ya kuma ka gane cewa ba laifinta bane kuma lokacin is too late yasa ake ce a yi taka bambam. zamani kullum yana fala muku eh duk wanda za a bashi shugabanci a samu yana da mata daga biyu zuwa hulu amma mai mata ɗaya bai cancanci shugabanci ba mai mata ɗaya ba bai cancanci shugabanci ba amma ban da mu Yeah. <laughs> to kada mu ɗebo da faɗi na wa in tazahara alaihi amma idan ku biyu kuka yi taimakekeniya a kansa kuka haɗa baki sai kun kai ki bango Allah tabaraka wa ta'ala ce ina ku ne ba za ku kai labari ba ku saurara ku je fa inna Allah lalle Allah madaukaki huwa maulahu Allah tabaraka wa ta'ala shine madabicin sa majibincin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dama Allah ya faɗa cikin suratul baqara Allahu waliyul ladina amanu Allah shine waliyin waɗanda suka yi imani yana taimakon su a ko ina fa inna Allah huwa maulahu wa jibrilu mala'ika jibrilu shugaban mala'iku shi ma wato majibincin al'amarinsa ne hima mai taimakonsa ne wa salihul mu'minina da salihan bayin Allah muminai ko kuma duk inda ka je a cikin tafsiri inda ba tafsirin ‘yan shi'a ba za ka ga an ce ka abi bakarin wa umar kamar abi bakar da umar eh. amma ka je ka samu tafsirin da daman kushe sahabbai yake ba zai kawo maka wannan misali ba don ka kwashe waɗannan misalai ko ka kwashe waɗannan sahabai su waye kuma za ka kawo in mutum ya kwashe abubakar da umar da ya isa ya kawo ubansa da baffansa ba ko ya isa ya zo ba zai yi ba ya sa tafsirai suna nan birjit wa salihul mu'minina da salihan mu'minai salihin mu'mini ko kuma salihin mumini shine bawan Allah na kwarai ka abi wa umar kaman abubakar da umar wal mala'ikatu sa'annan da mala'iku kun ga wannan babban magana ce a can baya an ambace shugaban mala'iku nan kuma sai aka ambace sauran mala'iku aka ce wal mala'ikatu ba'da zalika zahir mala'iku su ma masu taimako ne a cikin wannan sai dai zahir gaula ne me yasa yazo so singular maimakon zahara a awanun wa ansarun oh malamun balaga suka ce akwai dalili wal mala'ikatu ba'da zalika zahir ainihin mala'iku su ma masu taimako ne to yanzu an samu bangarori guda biyu ga manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ga kuma matansa guda biyu wanda suke jagorancin wato a takura ma annabi a matsa masa nana aisha da nana hafsa da sauran waɗanda suka biyo bayansu sun zo suna gefe suna son su takura ma annabi a ɗaya ɓangare kuma ga Allah subhanahu wa ta'ala ga babban mala'ikansa mala'ika jibrilu sannan ga manyan bayin Allah wanda aka buga misalin su kaman abubakar da umar sannan kuma a can gefe ga sauran mala'iku dun ba ce da sauran mutane ba saboda cikin su akwai yanci wacuwa da yawa sai aka ce wal mala'ikatu ba da zalika zahir to nan gurub guda biyu ne ga gurub na matan annabi ga gurub kuma na Allah tabaraka wata'ala da tawagan Allah subhanahu wata'ala ga kuma manzon Allah a tsakani kuna ganin wani group ne za su rinjaye ɗaya group ɗin yi kaman haka ne don a gwada maka cewa duk wanda yake tare da Allah to fa ba wanda ya sai rinjaye shi ba wanda ya sai fi karfin sa duk da kasancewa Allah tabaraka wata'ala ne mai kowa mai komai ba a halaki da kowa to amma anan Allah sai ya hada da waɗansu bayan Allah saboda a dalilin Allah Allah ya shigar da su ko shi kalansa ya ambata ya yi. don haka ce Allah yana waje kaza yana tare da wani ai magana ta kare sai ka ambaci malaika jibrilu ko sai ka ce wa salihul mu'minina ko sai ka ambaci ainihin malaiku duk na fa bayan Allah ne Allah yana sarrafa su yadda ya ga dama to amma saboda ya girmama wannan fa inna hibballahi humul galibun lalle rundunan Allah su ne masu rinjaya kuma waɗanda su ne rundunan Allah saboda haka koyaushe ka kasance cikin rundunan Allah cikin masu gyara ba masu ɓarna ba cikin masu kwatantawa ba masu kaucewa ba cikin masu yin adalci ba masu zalunci ba cikin masu ɗa'a ba masu saɓo ba wa haddis wala saboda haka wannan aya kai tsaye tana gargaɗi ne ga matan annabi guda biyu su shiga taitayin fahimta tuba ilallahi faqad sagat kuma idan kun tuba zuwa ga Allah to daman kuskure ya riga ya faru kun yi laifi amma kuma idan kun ce ba za ku tuba ba wa in ta zahara alai idan kun ce za ku nemi gudumawa ku ne ku yi taron dangi a kansa to ku sani shi fa ba shi ba bane fa inna huwa maula lalle Allah shine majibincinsa sannan kuma dadin dadawa wa jibril ga malaika jibril wa salihul mu'minin ga bayin Allah mu'minai wal malaikatu ba'da zalika zahir ga malaiku suma su waɗannan ansarun wa a'wanul lahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk masu taimakon manzo Allah ne saboda haka ba inda za ku je duk wanda yace kuma zai hada yaki da waɗannan to ba zai kai labari ba sai Allah ya ce mai عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات تائبات عابدات سائحات فيبات وأبكارا to kun ga wannan aya barazana ce ga mata gaba don yanzu an dawo kan matan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ne ma gaba daya tunda kaman sun taimaka ma junansu kun zama da malaukin kanwa shi ke kawo farin kai a jiya mun yi bayani sun zo sun sa annabi a gaba cewa yana da kyau abinda yake na ciyarwa da menene su ma a yalwata musu ana takura su a matsayinsu na matan annabi har suka sa manzon Allah ya rantsuwa ya bar gidansa na tsawon wata guda to yana daga cikin wa'azin da sayyidina Umar ya yi tun da jiya na karanto bayanan da yawa ba sai na sake maimaitawa ba duk inda yaje yana faɗa musu yana ce fa annabi ya sake ku fa ba ku da gata kuma yana da kyau duk wanda za a sa ka kai mata faɗa ka jaddada mata wannan tun wani lokaci mata ba su da hankali kamar yadda maza ba su da tunani suke garaje wajen saki ba kai garaje ne ko yau da yamma sai da wani ya turo mini voicemail daga wata duniya Fima ya yi sake uku lokaci guda na je ko wanda ya rubuto tambayan nan ne na ki hamsawa. shi ne sai ya biyo ni ta voicemail ya za ka yi ka yi garaje ka yi sake uku lokaci guda sannan kuma bayan kayi ka zo kana kame kame wani irin wawa ne kai eh wai ai an ce akwai fassara kaza ita ma matan ta ce akwai fassara kaza kaji ana ta kame kame kuma ana son kai dole sai ka bada amsa kai ba alkali ba ko limancin da mutum yake ba dole ba ne don limanci ba ba da fatawa ba ne kaga ko wa'azi da ake ba dole ba ne don da akwai masu wa'azi da yawa amma idan da mutum alkali ne shi ne zai ce kaza kuma ya ɗora mutane wajibi akan kaza amma wani daman kana magana zai rekodin ya rike wani kana magana zai ɗauki magana ya ce kun ji wane wani yana da ya ce ko muryansa ne to yanzu AI ne ko AI e ne yana yin murya ma irin na mutum alali ba ki ya ba ana samu ko ba samu ana samu sayyidina Umar radiyallahu an yayi gargadi wa matan annabi yace yadda kai taron dangi ana wannan rigima aka fada wannan rigima har aka turo annabi ya dawo su to din masallaci shine mashruba ai kamar su to din masallaci ne ya je in annabi ya sake ku fa kuna da matsala kuma ya jaddada mai yarsa ya ce fa gatanki fa annabi ne ba ni ba ya za muka ce kai ma mai faɗa ka dauki darasi a irin wannan amma ka zo ka ce dole sake ta shi wane ne sai na yi kaza da kaza ba haka ake yi ba za ka iya tilastawa a sake ‘yar uwarka ko ‘yarka bayan ta dawo bayan kwana biyu kuma ta ce ni fa baba yana son koma gidansa ka ce mata ta zaɓa ko ni ko shi a hankali a sun koya za ta ce to baba na zaɓe shi a to ya za ka yi ya za ka yi ai idan sun riga sun halittun farko din nan to yana da kyau a yi ƙoƙari a yi maintaining ɗin wannan shi yasa ku maza muke muku gargaɗi muke ƙwanƙwasan ku cewa a yi ƙoƙari a kiyaye banda saurin zuciya banda saurin zuciya to saboda haka sayyidina Umar ya faɗi wannan magana wallahi bai dauke ta da muhimmanci ba shi dai kawai a cikin wato tsarin faɗa ne bai dauke ta da muhimmancin cewa har Allah zai ambata ba sai shi abin da ya faɗa Allah ya ambata cikin alkur'ani tunda shi ne ya bi matan annabi ɗai ɗai yana musu fada suna ce to ai har da yanka yarka ya kamata ka fara mata fada tunda ita tana cikin na gaba gaba kama yayi faɗa ma yarsa kuma yayi faɗa ma waɗanda yake ba ƴaƴansa ba kuma haka yake son da tijo ya zama yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce to ku matan annabi ba ku sani ba asa rabbuhu lalle yayi kusa ubangijinsa wane ne ubangijinsa ine Allah fa inna Allah huwa maula asa rabbuhu in kunna lalle yayi kusa idan manzon Allah ya sake ku kakkab ɗinku an yubdilahu azwajan khairan min kunna aw an yubdilahu azwajan khairan min kunna ya canza masa matan da suka fi ku alheri ita ko mace ba ta son a ce yanzu kana da uwar gida sai ka ce wallahi akwai wata wanda na gani ni fa ina ganin tafiki to fa in ka faɗa mata wannan tafita din nan la haula wala quwwata illa billah ai har ku mutu ba za ta manta ba ai idan matanka tana da problem to kar ka zo ka ce ga wata ta fita a'a lallaba ta ku rabu lafiya in ya zo ka je lahira ka fito fili ka fala tunda <laughs> ya riga ya tafi lahira amma sai Allah tabaraka ta'ala yace ata rabbuhu in tallaqa kunna an yubtilahu azwajan khayran min kunna wadanda suka fi ku alheri muslimatin musulmai wannan ya gwada kamar su ba musulmai ba kenan mu'minatin mu'minai wannan ya gwada kamar su ba mu'minai ba kenan ana musu hannunka mai sanda muslimatin musulmai mu'minatin mu'minai qanitatin masu kaskantar da kai ga Allah sannan kuma ta'ibatin masu tuba abidatin masu bauta sa'ihatin masu yawan azumin nafila sannan kuma batin wa abkara anan ne aka samu shi zaurawa da ƴan mata akwai matan da za ta hada ita ba zaura ce ita ƴan mata ce sai dai sakin wawa eh shi yasa aka ce na baya Allah ya ce wato muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin abidatin sa'ihatin sai ya ce sayyibatin da sai ya ce sayyibatin abkara sai ya kawo wawu a wannan sauran babu wawu don a gwada maka zaurawa da ‘yan mata sai canza wa manzo Allah sallallahu Alaihi wa sallama shi ne hankalinsu ya taki suna Allah Allah annabi ya dawo gida bayan manzo Allah ya kwanaki ashirin da tara sai ya dawo gida bayan ya dawo gida kuma sai Allah ya sake saukar da aya su kutum aka ce kafin a ci gaba da mu'amala da su to ga zaɓi ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alaina kunna wa usarrihkunna sarahan jamila wa in kuntunna turidna Allah wa rasula ila akhir al-aya ku zaba idan rayuwar duniya to shi kenan annabi zai sake ku kuma Allah zai canza maka da waɗannan idan rayuwar duniya kuke so ba annabi ba amma in kun zaɓe annabi kun zaɓe Allah to ku haƙura da abin da kuka samu an ba ku zaɓi ya zama za Allah ya ce ke Aisha tun da ɗakinki na fara shigowa ga abin da Allah ya ce ki zaɓa wannan shine hukuncin tahyir yana da alaka da saki kana iya kawai cewa matanka ki zaba ko ni ko ke in ta ce na zaɓi kaina to saki ne ka zo kana bundun-bundun ba haka ba to haka ne eh dun ba idan zaka ka kauce yace ce ki zaba, ga abinda Allah yace amma ina baki shawara tun da ke yarinya ce ki je ki samu iyayenki ku tattauna tace a karanta mata aka karanta mata tace ya rasulullah akan wannan ne zan nemi shawarin iyayena to ni na zabi Allah da kai ai ba sai na je na na nemi shawarin iyayena ba don a irin wannan idan mace tace sai ta yi shawara to har yanzu matsayinka yana nan in baka yi sa'a ba 30 over 100 ne baka da karfi amma sai tace ta zaba ta hakura saboda kurakuran da aka yi a baya ita ma ta tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala manzo Allah ya bi kan matansa duka ya karanta musu waɗannan ayoyi suka ce sun zabi Allah da manzonsa da ranan tashin alkiyama to shine a gaba kuma sai aka ce ma annabi to waɗannan mata karka kuskura ka canza su eh tunda su ma sun to karka kuskura kada ka kuskura ka canza su don a kiyama ma kana tare da su saboda haka ana son duk mutumin da zai nemi mace ya nemi muslima ya nemi mu'mina ya nemi qanita ya nemi abida ya nemi ta'iba ya nemi sa'iha to sai dai <laughs> mazaura kenan wanda ta hada waɗannan sifofi ko ‘yan mata wanda ta hada wannan sifofi wai tsakanin bazaura da yan mata kan wace ce tafi muhimmanci Allah ramma eh to Allah ramma ki zai fi bada bayani akan ni wace tafi muhimmanci mutum ya auri bazaura saboda gogeggiya ce ko ya auri yan mata saboda wawiya ce sai yadda ya saita ta to idan wancan kuma gogeggiya ce sai dai baka san abin da ya koro ta ba yasa a karke aka ce sayyibatin wa afkara kowace tana da matsayinta saboda haka kuma tan annabi in kuka ce ba za ku yi biyayya ba to Allah zai canza masa da mata waɗanda suke da waɗannan sifofi sawa'un zaurawa ne ko kuma ƴan mata ne ko kuma riga an gama da ku kenan saboda haka sai mata annabi suka yi lif suka yi biyayya abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh